sirrin fatiha da salatul fati fatiha da salatul fati wannan sirri ne na neman alkhairai sirri ne na neman buɗi sirri ne na neman matsayi sirri ne na neman ci gaba a dukkanin matakan rayuwa da ake kai sirri ne mai ƙarfi wanda gaskiya akwai ismai a cikinsa wallahi al'azam akwai ismun lahil azam a ciki in kuma na faɗa za ka ji ka ce wallahi ba shakka akwai ismun lahil azam a cikin wannan sirrin wallahi akwai ismun lahil azam kaga kuwa aka dace aka buga shi da izinin Allah aka dace da taufiki na Allah shikenan sai ka buga ya kaga an wuce gurin eh ai me yin Allah ne tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah ba mutum bane yawo me yin Allah ne a dinga tuna haka in za a yi roƙon Allah saboda haka yana ƙara sa a samu confidence yana sa a samu confidence sannan kuma yana ƙara mutum imani sannan kuma jinkirin ijaba ba zai sa ka razana ba ka san wanda kai wa ya ji ya sani ya ce baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa mm, tururuwar da take cikin duhun tsutsa kai da take cikin dutse a duhun kogo kuma gari ya hadari ta ji yunwa ba ta ci ba ta ce wai ko ko ubangiji ya manta da ita ne Allah ya sako ruwan sama ruwan sama ya shigo kogon nan ya sumar da ita ta suma Allah ya riƙe ran bai na fita mutu ba sai da ta farfaɗo ta ce ala ya alam man halaka wa huwa al khabir eh ku faɗaka sarkin ya san duk wanda ya halitta ubangiji mai tausasa bayi ne kuma gwani cikin lamarinsa sau da haka yana sane da kai da aikin da kake yana sane baya mantuwa wallahi azum kuma in ya karba su ya saka maka ta haka ka daina damuwa kai dai kai ta bugawa sanda kofar za ta buɗe <laughs> wallahi azumi an tambaye ka yaushe ta buɗe kai waye ka tsaya kana ta tunani wai yaushe ka zama a matakin da kake kai wai yaushe ne wallahi azumi haka yake lamarin sa tabaraka wa ta'ala kada ka sa confidence a sa nutsuwa kar ka dinga cewa na yi wai yanzu nayi shiru na akwai dan su adab a ciki muna neman gafara Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wasallam wannan sirri ne mai karfi kamar yadda nace akwai sunnah azam a ciki zan gaya muku ana karanta fatiha kafa ɗaya kuma sirrin tunda ba a faɗi lokaci ba ko yaushe za a iya yi ana karanci kuma miftahul amal kun san kowane aiki ana iya masa ana iya masa Ah, ana karanta fatiha kafa ɗaya sai a yi salatul fatihi kafa ɗari allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa wa miqdarihi al azim kafa ɗari sai a karanta allahu hayyu qayyum fattahu wayannan sunayen guda biyar amma baya kawai a haka za ka karanta su Allahu hayyu qayyumu fattahu razzaqu Allahu hayyu qayyumu fattahu razzaqu Allahu hayyu qayyumu fattahu razzaqu ina ganin za a karanta su adadin su ne Allahu sai hayyu sai qayyumu sai fattahu sai razzaqu Allahu hayyu kayyumu fattawar razzaqu adadin su za a karanta dubu da talatin da bakwai to sai a karanta ya ladifu dubu hudu dari hudu da arba'in da hudu sai a sake yin salatul fati sha ɗaya sai a karanta Allah alif lami Allahu la ilaha illa huwa al qayyum alif lami Allahu la ilaha illa huwa al qayyum alif lami Allahu la ilaha illa huwa al qayyum sai a karanta adadin yasin wato 310 kenan sai ka daga hannu kai adda wallahi akwai ismullahi al-azam a cikin wannan sirrin Allah ya datar da mu da ijaba mu assalam